بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بسم الله الرحمن الرحيم talaki aya ta arba'in da tara za mu tashi ma ya na ba abin da suke jira ai ya ce na ba ba abin da suke jira illa sai ya ta wani da cin tsawa guda suke jira a wani su tsawa kowa da ko a wani su tsawa kowa da rike wahiya na kan isra'ila al'awar musa ta warko wanda isra'ila da ni kowa da mutum da dai suke jira ta abubuwan sai tsawon nan ta kama zuwa ya kasu wani sanatar su ma da junansu بكسر الخاء وتشديد الساد يا ختسم وبها علمت التعاون في الساد وكسرت خاف من التقاء الساكنين والساد مشدودة وبدع باختلاس فتحات الخاء ولغتها على نقل حركة التاي التاء في بالساد إليها وبسكون الهاء وتخفيف الساد وتوى yaktasimun wato yaktasimun ay yaktasimun suna ta husuma babu abin da suke jira illa a musu tsawa guda ta dama masu suna cikin wada wato suna cikin shirye-shirye abin da suka na duniya sai tashin duniya ya zo duk nema in kuka ba za ku ga haka tafi masu kuɗi sai mutum ya shirya wanda zai kashe kuɗi sai allah ya kawo mai girshi sai kuɗi kuɗi sun ba shi da ba ba shi sai ba wani mukami ne wanda yake bisa gare an ba wani shi a an she mai haka dai za ku ga matsalolin rayuwa haka nan na suka ta gudana wato kowa abin da wajibi ga kowane mutum ya mai da al'amari ne ga allah subhanahu wata ala ita duniya ba ta da amana ana cikin jin daɗi kawai sai ka je abubuwa sun zo da yawa cikin ta sauran ku gaflatin sai suna cikin raukana an haɗa mai shaƙi kiyama ya ta kasa muna suna ta ma ya ta kasu min da abubuwan jayayya kane su wata bayi wasu kuma na sai sai sai suwa wa shaidar wasu kuma suna sha abin da suke sha a halal ko suna sha abin da ba na halal ba ko gari da ga da wani wannan ana cikin haka nan sai ga duniya ta tashi wani kira'atin wato ya fi samuwa ka yi dirguwa ai abin nan ya kasu mu ba don ba da sashen su yana da yayyar sashe. wala sajin wani tausayatan ba sai samu ikon su yi wasiya wanda allah ka so sai ya ba shi dama har ya yi wasiya ya gyara abin da ka gyaruwa amma wanda allah bai biye shi da haka nan ba sai mutuwa ta ta zo mai girshi wala sajin wani tausayatan ba sai samun ikon komawa sai wasiya su ce a yi min kaza a yi min kaza ai an yi su ba su ɗan wasiya ala auladiyar da su wa amwalan da dukiyar su girshi matuwa ta same su wala da an yarji'un kuma ba su iya samun dama su dawo su ga su can bisa hanyar da matuwa ta iske su ba su samu yin magana ba balle su ce a karka musu su ba su samu dawa gida balle su hannu da iyalinsu aka dai a matuwa yake wa a shigalin da abubuwan shagalarsu balle moto na fiha sai su mutu cikin wannan busar wa moto ko fari haka nan mutuwa kafirai take su ma mutuwa ya ga nan taga zuwa girshi wa ga lamar kusari mai yawan ba su kai haka mutuwa ke zuwa hatta la yanqusu al-maradu min dunya shay'a hay ga rashin laya ba ta rage musu komai ga rashin ga ga zuban ba ko zai da mutum ya rashin lafiya ne guda musamman da ya zazzabi idan zazzabi ya kama mutum ne guda yana kwanci mai fito garka ba to duk zunubin da ya duniya an gabata mishi duka duk da ba an gabata mu kawai shi yasa zazzabi ya zama babban shi ne shugaban rashin lahiya shi na ya kashe mai gidan mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam don abin na karkar zunubi zazzabi kai shi yasa allah ka jaraba bayan allah da shi alam ba ku ga abin nan eh, likitoci na sauƙin ciwon aikin da aka yi sai ya jawa mara da zabi jijiya ce yake hadawa kamar wadda a mutum a ta saniya ya fara ya ce jijiya ce yake haɗawa idan likitoci sun kaya yake mai ne to sai a haka wata jijiya da wata jijiya sai da zabi ya kama mutum to kamin abin nan zazzabin nan ya wuce duk sai ya kashe kananan cikin ta sai shi ba ma na aikin dai dan shi ta sai yaki yakin zazzabi ke to ya ga Allah ya mutum da alheri

ce wani yana da magani ne da ya ji alama ta duka sai ko ba mai da sha to kai da annabi sai ka ce lafiya da miki ai wani wani shi lafiya kai ko baka sa abin da ya ba da tambaye na faɗa ma ya yi shekara guda da ya to shi ya samu da ya mutu domin yawan kamar yawan fasirai da kuma karirai wato mutuwar su takan zo musu babu rashin lafiya a tare da yanayi da shi har rashin lafiya ba da yi musu wani abu daga cikin wani daga zunuban su ba lai na rashu a lai na rashu a lai ya hain musu bincike ga rabu da sa da wajen da sa amma idan allah ya ba rashin lafiya ne ma da shi an farko ma ban nan dai zunubi na wanda Allah ka saba rashin lafiya in dai zazzabi na mai tsanani na kwana guda duk zunubi da ka aikata a gawa shi kowane irin يعملون ce zai masu azaba da mu duk azaba da aka yi ta mutu a azaba saboda ya haka yi nan babu wanda zai wuta sai wanda a cikin aljanna da da wuta sun da ya ba musu mutuwa kowa sai ya mutu to da za a sai ka gare su samu su yi kwana don tunar da aka kai su ba su yi kwana ba sai su yi kwana shekara arba'in suna hutawa wani gawan da adadasi sai ga su daga gaban gurbashin sun da arabin yin da suna saurin zuwa wajen allah wani da su ayyuka da bin sura sai ya to suna gaggawa ta yarwa wajen allah kayan sai kayan su ce ayan kofar wa kayan su ce ya ya kai can ya halaka ya halaka mata hoga da mashin kiyaye wani ruwa to bai da ga rafin wato ya ya kai can man ba sana min markadina wata shi mu daga kwanan gana mu saboda lokacin a azabar da kai zarta da su ta mutu sun kwana arba'in suna huta yau an tashe zarce kai sun bane ya ce mana wani na tashe mun min markadina daga kwanan gana mu mai daɗi la'anar kwanu bai na kata na imiya don sun kasance bayan tsakanin musa ta rabu da ta duk kwana suke sun ɗan huta da na da hudu mina azabu don su huta daga azabobin kabari ubai da makati a saniya zuwa fuskantar musa ta biyu wai duk da daman na wasu ɗanɗana ɗanɗana kwana wato daɗin kwana sai suna cewa man ba sanannen marfadina kwai ji ba wani mumini da sai mumini su an samu su haɗu mala'ika ko mala'iku su an samu su ha ba wannan shi ne tashin kiyama da kuke musu mubtada wato ya jibu alwaqaf alama qabla a can don kada da ya haza ya zama atu a badali da ya na ko ya zama badali ga markadi don haka dole a ce a tsanan wurin man ba sanamin min na waqaf man ba sanamin min na wata shi mu daga wani kwanan haza mawa wa rahama wannan ne abin da ne ya alƙawari bihi da shi a wato tashin kiyama gashi gaskiya ne wasu da kabilar musulmi na manzanni sun haɗa gaskiya a ciki ne kun ga akan yanzu sun yadda da tashin kiyama gaskiya ne bayan can duniya har da kashe haɗi wanda jiya da sun kai shekarar jiya don ya musu wajen sai da tashin kiyama kun ga yanzu ba sai imani wurin da imani bai da amfani ranar kiyama ko mutum ya imani imani ranar bai da amfani kun gana sun yarda har ma wa rama wannan shi ne abin da rama ne mana alkawari da shi wasa da ƙabiyar mursalu manzanni sun haɗa gaskiya ciki kun ga al'aruri na na yin kawo mai ikirar sun yi hurici lokacin da hurici bai umarnin su wakila huwa min kalamihi ko kuma yana cikin maganganunsu a jaru an kusan sun gabatar su ansa sun ka ce mun markadina kuma sun ka ce ha zama wa adadin rahmanu wasu da kalmar salo bayan kana إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا kasance bai lasa ta da musa ce guda tsawa ce guda allah kai yi da ya yi tsawa guda shi kenan bai zawon jami'a wallace na mutu sai ga mutane kowa da kowa sa halatu gaba allah su gano wata ala wale yawan malatu zama na shi'a yau allah ya ce yau ba a zalanta kowace da ya komi yau kowa ba a zalunta wala tuzi zaune ba a saka muku da komi illa jaza amma kuntum ta'malu sai suka mako abin da kuma kasance kuna aikata yau ko tawo da alheri ko ga alheri shi ya tawo da shi ko ga abin da ba alheri ba shi ya tawo da alheri a kade ranar kiyama ta duk wanda ta gani cikin alheri shi ya tawo da alheri wanda duk bai zo da alheri ba bai gani ya Allah ka ci karshen ya Allah ka ba mu cikawa da imani inna ashabal jannati al-yawm أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون علمت اليوم على اللي يوم في شغل سنة شغل كله dan tana cikin cike tana da tashi hankali a aljanna ko harkoki da suke suna cikin shagugun da don mil'ayi wa su bi sukuniha wato abin na don mil'ayi wato shugulin ko shugulin amma biya alin da sun shagala ba su ma damu da abin da yan wuta suka ciki ne ba sun shagala da ma ta zuwa bihi da abin da suka jin daɗi da shi a aljanna daɗi jin daɗi ya shi dai har gaban su ka ta zawuri kamar ziyara da uwa wanga ya ce ai na tuna da abokina na tuna da abokina na wuri kaza abokin aiki na abokin kaza ai na ganin shi lokacin da mun ka biyo bakin gefen na bai samu shi a bari in ji da in ji a wata shi ya yi ka ta zawuri ana ta ziyarar juna a ya yawancin layi ko kuma suna cikin liyafa allah akwai wata liyafa da allah ka shirya ma ya aljanna lokaci bayan lokaci almasira wata shiya ta aka ce ma almasira cikin aljanna can wani wani ya ce a wani duba aka ce nan mutane ka taruwa allah ya kire su ya gana tare da su ya shirya musu liyafa ta musamman kuma wanda annabi ambata a wannan zari ilayhi ko ya kira su don su yi kallo gare shi ya ɗaya mai shahakin nan da ya sa wanda ya hana a gane duniya ya ɗebe shi sai ya aljanna su gane shiga aljanna a wata mutum ma alihim ko kuma sun shagala da jin daɗi da iyalinsu wato wannan shi ne abin da ya aljanna za su kanta a kiyama ta yi saboda girman ka Allah Allahumma ij'alna min halin janna Allahumma ij'alna min halin janna Allahumma ij'alna min halin janna yace la shugula ba wani shagali na suka yi ta abu na fi wanda suke wahala ciki ba da annal jannata la nasaba ya da aljanna babu wahala ciki fakihuna suna cikin himomi ai na'imuna kawai zani le inna wal awwal fi shughulin wato kawai awwal hawa hum mubtada ai hum wa azwajuhum da su da mata yanzu fi zilali suna cikin inuwa aljanna jam'u zilla wato jami'in inuwa awo abin nan zillin wa abin nan wa fi zilalin wato a sabro ai la abin nan eh, la a ashamsu suna cikin inuwa ma'ana ana ni na ba da sha wasu don ita inuwa aljanna shi yaccen duba idan mutane ya yi yi shekara ɗari bai kai ya ka inuwa ta kuma gabar da yamma kudu da arewa ko yana inuwa ta kai to wannan inuwa ya aljanna na cikin ta harkokinsa ɗaya su gani almasira haka ce mashiyar wato dadin su ɗaya suka ci cikin wurin allah ka kai mu almusira allah ka kai mu almusira allah ka sa duka magan mutanen ta ce allah a ci almusira ci almusira sanna allah taɓa suwa wadda in ka kyauta ma abu ya sai ce allah shi hada mana kai sokul janna hmm. ita almusira babbar kaso da an gare ta ba a sai da kaya wato da ka ce ga shaguna nan hoto ɗaya ka diba wajen kayan da ka ko ni ka so ka ce ka dauko ɗan dagon ka so ko wato sai ka fi jan su daukowa da kai da ka isa wannan kasuwa a masira ta ke allah shi haɗa masha allah shi haɗa mu wannan kasuwa wato idan annabi ya ce idan na aljanna yana da aboki amma aboki ya ta da ta can sama bai ya gani ne da sai ya wani kasuwa an ce kasuwa yana gani ne sai ya tare can sai su gaisa Allahu akbar Allahumma ij'alna min min to wanda ya aljanna alal araik suna zauni ko suna kwakwance bisa ga gada jama'arika wa gado wanda suna suna gigice haura sani alamun bai ala wato suna da suna ta huta Allah ka saka cikin su Allah kuma ya ce ba shiga aljanna ne ba lahum biya ba da hadu lahum fiha fakihatun wato abubuwan sha'awa duk abin da ya aljanna suka so cikin aljanna akwai shi wani abu ya ma ya dawo duk abin da suke da'awa cikin aljanna akwai ya ma ya taɓa ma duk abin da suka buɗe cikin aljanna wato wani abu ka ji shi ma sai ya baka dariya wani mai ruwa ya ɗauki hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kullum sai an yi wani hadari ko kuma rana alhamis da daddare A akwai wani adadi da aka yi gidan kowa ana kowa na shi adadi gida ne da aka yi shi ya adadi da ya kanta a saman gidanka sai ya tambaye da wurin da ta fara ma mai waya hadisi ne ce ya rantsa da Allah ne ya shiga da aka ce wani ce aka yi mai rakan mata domin shi ya yi mamata shi ne ce rakan mata ba aljanna ne ka so a kai shi in ka fasa ya a ma ma a ka fasa ya ka fasa ba ka kici ko shi haka an gama wa na ya ba Allah ya ba ba ko ba ba Allah ko ba ba bayan ba shi cikin bayan sun shiga cikin wanda gadi kuma sai ga Allah yana ce musu salamun alaikum ya ahlal janna salamun alaihi wasallama kada ka taɓa ganin yin irin wannan ba Allah da kai ne ya taho ina ma sallama in ka ga wannan littafin da mulki babba Allah ka samu cikin masu wannan mulki da ana cikin wanda hali na wannan da dadi sai a ce mu yan wata guda ne wamtazul yawm wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'adi ilaykum ya bani ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ayyar mujir a ya kuma sarai ko ita ke ya yi an kwarar da wani mummin ku jari da ban ko ita kun kadai ku jari da gogon mummi wani sun mara da ana mutane da wani ma'amu ba ana bi mutum ka haka game su kila la'anar mummi ne na wajen zuwa a wajen tuzar na don mummi ne kuma tun da su an shigar da su daga wani ko cikin aljanna wa abin da wani da salaman kuma an yi musu sallama aka ce nan da rabin rahim a amin rabin alamu sun ba amara abin na sannan allah ya umarci kayayi abin na bil'in izal wato su jari wato an da ta ci kare umarni kuma da wadatanci ya ce maza maza su jari daga wajen mu sun ma yi ƙara'una sannan a ba su tsoro da ƙaunin ta'ala da magana allah da kuma sarki alam ahadu ilaikum ashe ban yi alkawari da ku ba ai ahadu ya bani adam ya adam ashe ba umarci ba da lisanin fili. ta harshen manzanni na ba Allah ta abu shaidana na gaya muku kakko bauta wa shaidan menene bauta shaidan ya ce la tu da yiwu kakko mai da ya da ga shaidan shi ya bauta ga shaidan yan na abu mai mubini shi shaidan mai bayyana adawa na gare ku na adawa wa ce guduni na ce ko bauta mini ni kare wa ko ku kaɗaita ni wa biyo ni ku yi da da'a هذا صراط مستقيم wannan shine hanya madaidaici Allah ka azama masa gare ta ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون kanku bi shaitan wani kada kalla shaitan minkum jibrila kasira lalle shaitan ya bada mutane da yawa cikin bi kasar jibi wal bari كاسجل وفي قراءة الجيم وسكون البال وتخفيف الدال وتبي ابن جبلة وتبيبلا وفي أبن قراءة بدم البال ayyuka ya mutu min akalbi shi dan ya يا mutane da yawa cikin hali akalla ya lissafi wala ya fi sai illallah a yawan hadibin ba wanda ya sa adadi ne illallah ta'ala sai allah da mu shi ya bada mutanen da allah ya sa yawa su abin da jam'ini ka kadimi a cikin ka nan jama'a da yawa a amanar da kun mutane ne shan ku ba ku zama kuna da hankali shan ba ka yi hankali don mi ka kalli hanya ka gana gaban ka wanda ya biyo ta duk an da kasu sannan kake koma ba ka da biyo ta hanya kana ko da hankali ya kaka biyo a hanya kana biya hanya kana taya bisa hanya kana ganin kanun mutane kasa sannan ka ci gaba da taya in kana da hankali dawa ka kai baya kada zo ta hanya ba wannan ba to ba ku gani ya haka na gabanin abadan da kun ta ke nuna adawa da ko ba ku kasancewa kuna ya hankali da adawar shaidan wa idilali lahu wa idilali lahu da bagarwa ce ga magabatan awa ta nuna ko ko ba ku hankalta ku gane ma hamadu ya yana azabi abin da ya sauka gare su ya waje ba gare su na azaba wa kuma ku imani don ku tsere jana, jahannam wannan ita ce jana. Allah ce kun tutu a duniya da wanda ko kasance ya muku alkawari da ita ya kuka yi islaha ku shige ta a yau yau jama'a kun kunta da saboda dalilin kafin sai da kuke ai kuma kun kunta da saboda kafin ta cikin duniya kuna amur da kare wannan shi ne karshen rikitarwa da aka yi musu wata zirni da wata zargi da aka yi musu ba da amur da yanci ya gaba amur da yanci ya ce ta daban min kawai ni wa ta zai yawa yawan da ke mora wa al-yau اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وعقبر ما يحصل لهم عند الحساب يبعد الأبعاد لأبن الذي سامو ذكر إليه وجه حسابه فقال اليوم اليوم Yau yawon hisabi ranar hisabi na mutum ala abuwa za mu ɗaure bakin kare ma'ana musu magana da ana abuwa don bakunan kare ta awwada da kalima ta saba da karya fi duniya can duniya sabanin bakunan mummune wasan mummune wato ba san shi da karya ba inna ma ba ta yi da zubar lafi na la'amun da ayatullah dama wanda ke kan karya ko yaushe su ne wanda ba su imani da ya ayyuka ulani yawon kajibu wayannan su ne makarita to bakin wani ba san shi da yawan karya ba ku ba karya ya jama'a wani gaskiya ita gaskiya an kafa ɗinta kujan haka wani alamar suka yanzu mai gida ga wani gaskiya an da ta zama ko da ni take zama ka dai wata gaskiya ko ni ta ka zama ka ta biya in je abin da wani mai ta littafi ya ce abin na bakin kare ya saba da karya ta duniya da duniya wala ta kayan nan ta kula haka bakin ta yi zai kusa yau da gaskiya fi al'ada a cikin a ranar lahira ya an gaba shi ranar lahira da wani gaskiya ta kawo kamar maganar su kawai kaga an yi mutum ala ya kama a rai bakin su wallahi rabbina ma kuma mushriki ne mun rike da Allah ko mushrike na ko sun ko sun yi karya wannan karya da suke ita ta adalilin da ya yasa an kashe to a rai bakin don kasawa ga mutane wata kalmar da ake ya rai bakin sai an musu ce mana magana Daddy ونمكسه في الخلق أفلا يعقلون to duk wanda mun ka ba tsawon rayuwa mun ka ga dama mun da kisu da kai sai mu canza shi ga halitta da yana da ilimi ya dawo bai da ilimi da yana da kai ya dawo bai da kai da yana da hankali ya dawo bai da hankali kuma shi ma wani da shayewa non è chiesto بالتسديد مع الكسر في الكعب من الكسر ودمع النون الأول وفتح النون الثاني من أنفسه ومن من كسر واتوا مبالغة وفي قراءة بفتح النون الأولى وتكون الثانية وذنب الكعب خفيفة واتوا ننقصه mina tafis na jira shi a mai daga gaba baya wawan rawar masu shi ma haka na nau'i ne na share ba sai mun jira shi da karfi da halitta a ya karka kuwa ta halitta ta wai kunu ba da abin nan kowace sai ya zan dole bayan da yana da kari wace babu yana da kurciya sai ya dawo da riba mai rauni har ma da tafi ba ya yi tuwa sai a yi suwa bai kuma sai a mai suwa bai da kashi bai iya gudu makai da abinci يتمك بلا سلم وسلم مصعب ولا يعلمنا افلا يجدون باس عنك بريال افلا يجدون عنك الاله باس عنك لسلام وانت تجيك على ذلك آه، المعروف ظننا عليه لسلام يجمع او رزق وانت تكفي يا حسن الشمائل مجمع بين الفروع وانت زي ما تشرك على ابن يسجد باس لنا على امر على مسكين ينعي شاي سيدنا من المسلمين yasa za ka ga mutane da yawa da suka sa addini sai ka ga mutum na magana kamar yaro yana magana ce rabai rabai amma wani bai iya magana to Allah ya gabata mana Allah shi ne jagora Allah ya sa mu da addinin mu da kyawu wa ma alamna mu shi'a wa ma allamnahu shi'a wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun

رد القبيل إنما أتى به شيء فإنما أتى به من القرآن شيء kun ga wannan rage na Allah daga ce wanda mu shiga kai kai abin da Allah bai zo da shi na Qur'ani wa ka a mu mu koya ba wa ma da kake kuma Allah ba kamata da shi ai la da mun shi wa ka ba ta sauki gare shi la an shira kalamu mutakallamu da mu shi wa ka magana ce wanda mutum ka dora maka ne ya kawo ta abin da mu ko kuma abin da wanda da maududi wa maqalun muzahar kuma magana ce kawatacciya nuku wanda ana aikata ta alawa ne bisa ga wani ma'auni wa kafiya da kafiya wanda ke zuwa ƙarshen baiti alaƙa ya lati wato an gina waka bisa ga نصرهم وهم لهم جند محضرون wanda Allah ya sabu da a taimake su ayyun na wani mana azamin Allah ta'ala da hana su da azabar Allah bi shafa'ati wai allolin su za ka ce ne da za ka ce wasu wai za ka hana musu azaba la ya sabi hona ali abu allolin su ba ka sa ka yi kan taimako su nuzi kuma da lati wakara an sauke a allolin su kamar masu hankali an ce la ya sabi hona ba su yi samun ikon nasara wa taimakon su wawan su ai ada haka wani na asina ma allolin nasu na gumaka lafiyar su ma wani na Ah, abin nan mota wanda za a haɗa tuwa ba da su da nari na cikin wuta ta da su ma bi na wuta na lauka na haula ala ta ma wuta lauka na alloli na aida ba su haɗa معهم tare su alama a ma kaunahu wa kudu an nasu wani hijara wato makamashin da mutane da duwa wa can ma hada darasa allah ya cika wannan darasi da kaunin hila nabi sallallahu alaihi wa sallam da magana ce da annabi salli yana ba a mada ya hankali yana daidai da cewa fala ya hankali ka zo fala ya zunka kaunuhum إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا أنا خلقناه من نطفة فإذا فإذا هو خصيم مبين abin magana da wa su ce kai magana Allah gaskiya ta ko ba gaskiya ta ba gaskiya ta wala ya kan ta ba magana suka ta bata ma da sun ce lasa musala kai ba manzo ba wa malaika da cewa sun ka malaiku za ta ce su duk ayyana inna na alamu ma ya sirruna mu mun san maganar da suke cikin sirri wa ma ya yi da abin da suke bayyana a min zalika na wanda magana wanda yi da wadinsa wanda jaji yanzu za mu saka masa da abin da suka aikata wa ba da zikira al-mursil ba ya mace mai aikowa a abin da duk da la'ari da dalilai wata wasalan na na zai ilai da kuma saduwar mai kallon zuwa ga gare shi to zakar ta'ala al-mursal ilayhi sai Allah ya ambaci wanda an ka aiko zuwa Ba ka wa qala ne yawancin su ba su gani ba ai ba su sani ba shi shi wani ya harin al-insan mutum bai sani wa wani maqsudin al-jins wato mutum bai nau'in mutum bai sani ba alam shi mutum bai gane ba ma ka magana mun ga wata ma da ke daga mani ai da mani mun kai shi ila a yi sayyar nawo shadida har da su da mun ka sanya shi zan mutum mai kai kauye wanda an mai kai jiki kawai ta hawa ka sai mun mutu da sai gashi kawai وبكل خلق عليم abin mamaki wa mutum da muka halitta wa mani yawai shi na waye karfi yanzu ya a ya ba mu da tasani ya mutu wanda wanda na masala ya sanya mana misali min zalika ga wannan wanda sai halaka wannan ce da muka halitta mana daga mani wa huwa agarabu abin wato wanda shine mai bakonta nan ga misali mai da zama ya ce ba mai iya raya kasa wani rubin bayan ta zama gari ba mai iya raya kasa in ta zama gari ai ba da ya tantantar da ke wani mai kwanne rabinan bilhaji wato ramima ai ramima tun bai ce haka ba liyama ko sun ba wa ruwa an rojo ana wani da mai wani guda daga cikin kafirai wa ruwa asi ibn wa'il ana ce mai asi ibn wa'il a ba da mai ya ɗauki wani kashi ga hannu ne ramima wanda ya yarda da ke wato ya yi wani kwakwatata sai ya ɗauko kan nan duki da duki ya gama ya daddake shi ya zama gari wa kama da nabi ya tun annabi musallallahu alaihi wasallam a tara yi a tara yi mu da ya ba da ma ya yanzu kana gani allah na zuwa lawa ba abu ba ya ya ya rikiki wa ramma ya zama gari kana ganin allah na ya tashe shi wa kama da nabi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi ce yana iya tasar tasai wai da na ya sa a kai dan wuta kake hmm. wannan babban mutum na ga ya na yi rubuwa ta gida a nan gida a kashe shi ranar da ana bai hijira na amma nan bai jira ya ce ya eh, Allah zai kuma zai sa wuta ko ne ya ta bi ya a kawai mana ka ce Allah da ya raya ta ya halitta ta farko halitta zai raya ta a wani mana ko da kulli shaidin shi Allah da kulli kalbin alim masani na da dukkan gobe mujmila wa mufassilan dunkule da kuma bayani duka Allah ya san komai kabla khalqi kana a halicci abin wa ba da khalqi ba a halicci abin duka Allah ya san shi Allah ne ya ala lakum الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم فإذا توقدون الله ولا يسلم شي wanda yake horo da kullu khalqin alim shi ne ya saya muku ku da kuma sauran mutane duka min ashjara aka dari daga ice wanda a sunan itace na waɗanda aka burka a cikin su wanda aka barkaci a cikin su a kullum shajari ko kuma kowane ce domin kowane ce ana iya barkaci ciki ne illa al'ina da abin da eh, ina shi kan ɗaya an ba abin nan wa a ba a barkaci da shi amma kowane ice da kowane kare abin da ake ce barkaci wato idan muka je daji a da shi wanda ya ce al'amura wato balbi wasu kusan san balbi duk da kawai kawai ya san balbi wanda kuma da san balbi ba ba kawai kawai na don kuka ce kuka samu balbi sai a caji shi kusashi sai a caji shi yana da kuma ciki sai ka samu wani ci dan karami ne sai ci sai ka haɗa ka rika ta haka in ka ta dai kana ta sai ka samu tutun jaki shi ko na sa ya sai ka zuba sai ka kawo wani sarrafa ko wani ta da sai a kawo hakin sai a kuma shi kenan sai a gasa abin da aka so a gasa shi aka ce ma ko baki eh, duk ba kawai barwa na da yi sa rayuwa da ta yi sauki sai ku ta hiyar ku ba sai kun sai a shana ba ku ta sai a shana in ba ku kudin sai ta wani aiki a tawo yanzu ku haka da aka tsaye shi sa kuma kai rayuwar mutanen da wuta ya sauki wato komi haɗawa suka da wannan da wannan ai wannan ya sa ya kama tsawa mutanen Allah ya yi lalaka mana shirya a kadari na yau wanda ya sa muku abin na wuta daga ice da ya dina kore. Bai za a da wuta da yadda kuke asarta a yi ta kada kuna asarta. Wa ba za a ala kuma wanda ya nuna Allah na iya wa Allah ba su aka yi tara mutane. Wa ina wuta na biyu bai da na'i wa mariya a tsakanin ruwa haƙi da wuta cikin ice guda abin da cikin ice guda wani kashan da kuma ice ga ice ga ruwa ciki ne ga wuta ciki ne wannan na abu fi wannan ruwa bai kashe wuta ba wannan na wuta har kuma kashan wuta ba da kuma ice ba kuma ga sunan kuma ya Allah wanda aka wannan iko Allah ka gafarta mana dukkan mu ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban Allah ka yi mana kyakkyawan ƙarshe Najeriya ma Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka kusar da ita na kowace Allah ka shewa mana ƴan ɗiyan abinda duk ka ba zuwa yana alheri Allah ko mina na ka ba mu wanda ya yawa saboda neman ka Allah ka ba mu wanda ya yawa kuma sauran abin da ya rage wani shirki da ke saukowa Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya Allah ka kare jihar gare cikin kowace jihar daraja cikin jawar duniya Allah ka kare ta Allah ka sa mata albarka Allah ka zama da ita lafiya Allah ka jira kowace iri daga wannan jiha da ta sa haka yi kowane iri Allah ka gafarta mana Allah ka yaje mana Allah ka sa aljanna makomanmu na kama kwana insha Allah. kamar nan masallacin ganin na za a isa lafi da kamar da haka manyan birane irin masallacin makka da masallacin annabi na madina kuma cikin birane su ne dori daji na na aka sallafi da amma yanzu ya zama cikin gari kuma babu gari kusa garuruwan sun yawa a haka ya halatta a yi sallah cikin gari in ta kama ku kamar yanzu wani ko masallacin kwanage su da a ce nan na kuma sallafi kisa na mutane na na isa nan na kuma ba da yi na ba cikin masallaci masallaci da yana a ranar ba ku da wani hili masallacin jasa masallaci dai masallaci dai daga nuna ko ba sauran ba to na ya halitta wata ya ce na gada na cikin gari na masallaci wata ya halitta ce na gada raka biyu da ta yi tabbaci shi kawai da masallaci ya mutu a gaishe da raka biyu sana'a amma in daji ne ba masallaci ba yi ɗaya haka tabbatar da na ɗaya amma in masallaci na ya an ce sun ce na da ɗaya da ɗaya ba amma daji kamar yadda inda can na daji ko gani ne can da ba cikin gari ba to kwatar da na ɗaya Allah ya ta mana. Allah ya eh, ta mana mutum ya sai ya kace mara ta da biyar domin shi tarayyar lada da shi da ne shi wanda ya yi ta wani kokarin shi ya yi da ina ya ba ba da ya yi ya ga ba su ko da sauke da shi amma da ƙwarwa amma da bai da tausayi ne ba ka ba su Allah ya